akan cewa in sun kammala Bashiri zai raka abokinsa su shiga su ga yarinya. Amma al'amarin yarinya ‘yar Fulani kuwa lokacin da ja'i mai yi wa mahaifinta kiyo shi da abokansa suka sassari mahaifinta a gabanta suna tunanin sun kashe shi kamar yadda suka kashe kaninta, To ita sai suka ɗore ta suka kaɗa tare da shanu. Akan hanyar su suka sayar da ita ga wasu fatake. Akan dinare dubu uku. Da fataken da suka sayi ta suka lura da kyanta, sai suka yi ta tattalinta suna kulawa da ita yadda ya kamata, har suka isa birnin Jagirgiri inda Sarki Mus'ab yake sarauta. Suka ƙi kai ta kasuwa don wayo da kuma lura irin ta kasuwanci. Maimakon haka sai suka tsayar da shawarar tallata wa sarki. Suka sa ɓingel ta wanka sannan suka kawo sutura da kayan kwalliya irin na alfarma suka ba ta tafiye ci ado. Babu shakka in ka ganta za ka ce watakila tana cikin kyawawan aljanun nan ne da akan yi labari. Waɗannan fatake ba su zame ko ina ba sai fada. Aka yi masu iso suka shiga har wurin sarki. Ita kuma yarinya ta rufe jikinta kaf har da fuska. Aka yi sa'a kuwa a ranar sarki Mus'ab na matukar jin nishaɗi ya tambaye su dalilin zuwansu. Fataken nan suka rusuna sannan sai babbansu ya ce, Ran sarki ya daɗe, haja ce irin taku ta manyan sarakunan duniya muka kawo maka. Yarinya ce balagagiya, wadda har yanzu yarinya ce ba ta zama mace ba tukunna. Kyakkyawa ce wadda za ta iya bugawa da kowace mace a ɓangaren kyau. Sarki ya umarci yarinyar ta buɗe fuskarta, ai yana ganin ta sai ya zuba mata idanu, ƙuri yana mamakin irin wannan kyau nata. Zuciyarsa ta fara sarƙe-sarƙen cewa Sarki ya tabbata ga wanda ya halicci wannan kyau. Ya ce, Nawa kuka sayi wannan yarinya? Suka ce, Dinare dubu uku ne, Allah ya baka yawan rai. Sarki ya ba mu aji umarnin cewa a ba su dinare dubu goma, sana aka ba su manyan riguna goma-goma. Suka faɗi suka yi godiya don tsananin murna da irin wannan sallama. Ita kuma yarinya sarki ya sa aka shiga da ita cikin gida tare da umarnin cewa kada a kuskura a sa ta aikin komai. kuma a riƙa bata abinci na alfarma da isasshen kayan marmari don jikinta ya ƙara kyau tare kuma da sutura irin wadda ta dace da kyakkyawa irin ta. Jakadiya ta ce an gama ran sarki ya daɗe. Tuna ga wani rana da aka shiga da ‘yar Fulani cikin gidan sarki babu abin da ya sauya na irin halin ɓacin ran da take ciki. Tuna ga lokacin da ɗan Fulani ya yi musu wancan alkaba'i. In ta tuna da ɗan uwanta da mahaifinta da iyakar saninta ta tabbatar da cewar an kashe su a gabanta da kuma saurayinta bashari duk sai abubuwa su dugunzuma su cakuɗe mata a zuciya sai ta fashe da kuka a mafi yawan lokuta kuma da zarar hakan ta faru to sai ta ɗauko sarewarta tana busawa wata irin busa da tausayi a wurin mai sauraron da ke da masaniyar yadda busa ke tafiya amma a wurin sauran gama garin mutane sai mutum ya ji busa kamar don sa nishaɗi ake yi Wanda hakan ya sa in ta fara sai mutanen cikin gidan sarki duk su natsu suna ta saurari. Duk abin nan da ake yi da duk lokacin nan da aka ɗauka sarki bai taɓa shiga inda take ba. Sai dai duk lokacin da ya ji busa to ya tabbatar da cewar ita ce kuma shi kansa yana matuƙar jin daɗin busar. Wannan shine al'amarin 'yar Fulani. Amma shi Bashari mun bar shi a fadar sarki yana cin abinci da abokinsa ɗan sarki tare da sarkin suna ta hira irin tasu ta sarakai. Sarki na ta nuna musu irin kyan wannan yarinya da kuma ƙoƙarin tausa ɗansa a kan cewa ya bar wa Allah. In wacce yarinyar da yake nema an ganta sai ya ta biyu ko ta uku da ita, shi kuma yaro yana ta kewaye-kewaye cikin kunya. Can sai suka ji busa sarewa na fitowa daga cikin gida. Sarki ya ce musu, To, yarinyar nan da na tarar maka ce ke wannan busa. Suka yi tsit suna sauraro. Shuko Bashiri sai tsigar jikinsa ta shiga tashi, ya tabbatar da yanayin busar, kuma ya fahimci wadda ke yinta. A nan take ya sa hannu cikin aljihunsa, ya zaro tasa sarewar, ya fara mayar da busa. Mamaki ya rufe sarki da ɗansa, amma tun kafin su sami damar yin tambaya, sai ga yarinyar ta fito daga cikin ɗakinta a guje, ta nufo inda su sarki ke cin abinci, don ita ma ta riga ta tabbatar da wanda ke busar. Matan gida suka biyo ta a guje suna zaton ko ta zautu ne. Tana shigowa Bashir ya ganta. Ai bai san lokacin da ya tsallake sarki da gudu ba ya nufi inda take ya tsora mata idanu. Kafin ka ce menene wannan dukkansu sun yanke jiki sun fada su ne saboda tsananin mamaki da kuma rashin zaton yadda hakan ta kasance a gare su. Aka zuba musu ruwan randa mai sanyi suka farfado. Shi kuma ɗan sarki sai ya fara labarta wa mahaifinsa cewa wannan yarinya da aka tanadar masa ita ce abokinsa ya fito nema, kuma Allah ya sa abokin nasa ya dace. A nan sarki ya sake hakikan cewa lallai soyayya ba ƙaramar ababa ce. Bashari ya gabatar da abokinsa Amir ɗan sarki ga 'yar Fulani da irin taimakon da ya masa lokacin da suka fito neman ta. Ya kuma shaida mata cewa mahaifinta bai rasu ba yana nan yana samun sauki Amir ɗan sarki ce to ai faduwa ta zo daidai da zama kenan. Yanzu sai in kammala shiri na na tafiya ƙasar Arewa kawai. In na je na kai Bashir da 'yar fulaninsa gida sai in wuce. Bashir ce haka ne daidai amma maganar ka wuce ba ta taso ba don kuwa in mun miƙa ta gida hankalin iyayenmu ya kwanta to ƙafa ta ƙafarka za mu je neman taka budurwar A cikin na ba zan taɓa samun natsuwa ba irin alherin da kai mini da kuma yanayin yadda Allah ya kaddara yanke wahala ta sanadinka sannan kuma a ce in kyale ka ka tafi kai kaɗai alhalin kuwa na san matsayin soyayya aka rundunar ɗan sarki ta mutum dubu ta motsa zuwa garin su bashari aka fito su da sarki da sarkin fulani don yanzu ya samu sauki bengel da ta ga mahaifinta ta ruga ta rungume shi suna kukan barka da arziki. Bayan sun kammala sai aka kawo Ja'e ɗan Fulani da sauran abokansa aka yi musu shari'ar fashi da makami da kuma kisan kai. Laifi ya tabbata a kansu aka sa hauni ya ɗauke musu kauna. Bashari ya ba sarki labarin abokinsa Yarima Amir da irin taimakon da ya masa tare kuma da labarin cewa shi ma yarinyar da zai aura ce ta bata. Kuma yanzu zai wuce ƙasar Arewa neman labari Yana son zai bi shi in ya so ‘yan sun gano yarinyar sai su dawo gaba ɗaya a fara hidimar biki. Sarki ce, Ni ban ki ka raka abokinka ba, amma da sharaɗi muna iya gaggauta ɗaurin aurenku da ɓingel tukunna bayan biki da kamar mako ɗaya sai ku yi tafiyarku. Dole suka amince aka ɗaura auren Bashari da ‘yar sarkin Fulani aka yi gagarumin bikin da a iya tarihin ƙasar wanda aka sani ba a taɓa irinsa ba. Sai dai kuma wani babban abin bakin ciki ana gobe amaryar za ta tare sai kawai aka ga wani abu ya zo ya sungume ta ya yi sama da ita. Masu ihu na yi masu jifa na yi amma kafin ka ci haka yarinyar ta ɓace a cikin sararin samaniya aka daina ganin ta. Labarin bakin ciki da ɓacin rai kuma dai ba sai an tona ba. Surutai suka ce ka gari wasu na cewa a yarinyar ƙashin tsiya gare ta ba ta da sa'a ne wasu kuma cewa suka yi aikin ta yayi yawa ne shi yasa aljanu za su aure ta A ƙarshe dai sarki ne ya yi tararrashin Bashari da sarkin Fulani a kan cewa in Allah ya so yadda aka ga yarinyar da farko haka ma za a sake ganin ta. Aka yi ta addu'ar Allah ya bayyana ta tare da tona asirin wancan aljinan mai sace 'ya'yan mutane. Yanzu kam tafiya zuwa ƙasar Arewa ta tashi daga matsayin rakiya a wurin Bashiri ta zama dole. Aka ƙara masa runduna ta mutum dubu. Suka nausa a kwana tashi cikin wata uku da kwana goma sha bakwai suka isa kusa da gari. suka aika wa sarkin ƙasar cewa su baƙinsa ne kuma ga su nan ƙarasowa. Kasancewar wazirinsa baya nan ya tafi rangadi sai aka turo wasu manyan hakimai suka tarbe su aka sauke su a gidan sarautar manyan baki na sarki. Su kuma su suka yi ta tantuna a wajen gari aka aika musu da shanu da awaki da sauran kayan abinci na sha don su huta sosai. Bayan ɗan sarki bashari da abokinsa sun kintsa sai suka tafi fada don yin gaisuwa sarki ya tarbe su cikin mutunci da girmamawa su ya labarta wa sarki labarinsa tare da cewa abin da ke tafi da su shine don su sami labarin wancan aljana wanda aka ce a wurinsa ne kawai za su samu don shi ma hakan ta faru ga yarsa hawaye suka shiga gangarowa daga idanun sarki shar har sai da suka ruɗe suna mamaki abin da zai sa dattijo kamar wannan kuka sai ce musu ya kuwa yana kun fama mini ciwon da ke cikin zuciyata ne amma fa ba na ce kun yi laifi ba ne don kuwa matambayi baya bata kuma gaskiya ne kamar yadda kuka sami labari cewa nima yata tana can wurin wannan aljanin ya sace ta Allah ne ya karya sarkin aljanu shampuna nan sarki ya kasa mallakar kansa ya sake barkewa da kuka su kuma suka rika ba shi hakuri har sai da hankalinsa ya dawo tukunna Daga nan sai ya ce musu, ku koma masaukinku in Allah ya so, yau na zai dawo, shi ne zai ba ku cikakken labarin wannan mariri. Suka yi sallama suka fita suna tausayawa masa, suka je bayan gari wurin jama'arsu, su ya warware 'yan matsalolinsa da suka taso, sannan da yammaci suka koma masaukinsu. Shigowarsu gari sai suka ji gari ya ruɗe da sowa da murna. Suka tambaya sai aka shaida musu cewa wazirin gari ne ya dawo lafiya daga ran gari Waziri ya shiga wurin sarki ya yi gaisuwa. Bayan sun gama gana sai sarki ya ce, Waziri muna fa da baƙin wasu ‘yan sarki su biyu. Sun zo ne don neman bayanan mugun aljanin nan da ya sace mana ‘ya. Su ma hakan ce ta faru gare su saboda haka gobe in Allah ya kai mu sai a shirya liyafa. Ka hira da su don na ga samari ne tsarorinka. Waziri ya ce, Ji da bi Allah ya taimaki sarki. Da gari waye ɗan sarki Bashiri da abokinsa Yarima Amir suka nufi fada suka yi gaisuwa. Suka koma gefe suna ta ‘yar tattaunawa. Can sai ga waziri ya zo don yin gaisuwa. Sarki ya gabatar da wazirin saka ‘yan sarki. Ai waziri na waigawa don gaisawa da su sai kawai suka yi ido huɗu da Bashiri sai ya ce, Bashiri? Bashiri ce, na'am Habu? Sai suka rungume juna cike da farin ciki Waziri ya labarta wa sarki cewa wannan dan uwansa ne wanda suka fito neman ilimi tare da shi. Ana cikin haka sai ga wani saƙon ya zo ya shigo fada cewa ga wasu bakin nan sun zo. Waziri ya sa madaki ya je tarɓo su suka shigo suka yi gaisuwa kuma ga alama su ma neman labari ne ke tafi da su. Sai jagoran bakin ya ce, Don Allah bashari ne da habu ko kuwa idanuna ne ke yi mini gizo. Waziri ya ce, ba gizo ba ne, gaskiya ne idon ka ya nuna maka yaya. Bayan duk an kammala gabatar da juna sai sarki ya ce, lallai yau babban rana ce a gare mu, saboda haka a buga tambari. Akwai ƙasaitacciyar walima. Sarki ya gode musu sannan ya alƙarwata musu cewa matuƙar dai Allah ya fitar da waɗancan ‘yan mata daga hannun Shamuna to zai halarci garin kowanne su, don a yi biki da shi. Rannan ba su yi bacci ba, haka suka zauna suna ta hira Habu ya labarta musu abin da ya sani game da aljanin Shamuna da irin ƙarfinsa da kuma cewa tunkarar wannan aljanin ba nasu ba ne, sai dai su yi ta addu'a Allah ya bai wa ɗan uwansu Idrisu nasara akan haka. Kwanansu ya gamsu, sarki ya umarci wazir Habu da ya musu rakiya don komawa garuruwansu. Yanzu kam kallo ya koma sama, kowa nasarar jarumi Idrisu yake saurare, don dole sai dai a ce saurare ɗin. ko kuma zato don ƙalubalen ba gama gari ba ne. Thomas raro mu koma ɓangaren Idrisu. Lokacin da sarki Zurƙibilu da wazirin Sabu suka sauke jarumin Idrisu ɗan Hamidu a gabar teku, sai shige cikin dajin da ke gabansa ya ci gaba da ketawa kuma kasancewa irin wannan tafiya ba baƙuwarsa ba ce. sai abin ya zo masa da ɗan sauƙi. In ya gaji sai ya saki jagora shi kuma ya nemi wuri ya huta. bai tsayawa ko'ina sai dai in akwai matuƙar buƙatuwa zuwa ga hakan. Yi yake ta yi ba da riba rana har ya iso bakin wani katon kogi. Babu hanyar hayewa kuma babu wasu manyan itatuwa balantana ya ɗan sassaka jirgin da zai iya sa shi da dokinsa. Saboda haka sai ya karkata dama ya yi ta tafiya ta gefen rafi har na misalin yini sannan ya yi sa'a ya iso wata gaba wadda a kusa da ita akwai wani ɗan ƙauye kuma abin kamar an shirya. Aka dace jirgin ruwan da kan zo sau ɗaya a kowane mako don ƙetarewa da jama'a zuwa ɗaya gaɓar ya iso. A cikin wannan dare masu jirgi suka ce za su juya. Idrisu ya yi cinikin ƙetarewa da shi da dokinsa aka daidaita suka shiga aka miƙa. A haka suka yi ta yi har da suka yi tafiyar kwana uku sannan suka iso wani tsibiri mai matuƙar ban sha'awa. Ko ina tsibirin ciyawa ne kake gani koriyar yashar ko kuma ka ga wani irin yashi fari sal. Ga itatuwan dabino da na inabi ko ina birjik, kan hanya ko ina ka duba sai inuwa linkim don itatuwa ne ta kowane gefe suke sa kowace hanya a tsakiya. Tsuntsaye launi daban-daban kowanne da irin kukan gidansu, wata irin iska mai sanyin daɗi da ke kewayawa a tsibirin dole ne a ambace ta ta musamman irin yadda kowane lokaci take haɗewa da ƙanshin da kan fito daga furannan da ke ƙofar kowane gida suna ba da gudunmuwar wani irin tabbaci na natsuwa da cikakkiyar lafiya ga duk wanda ya tsinci kansa a yankin. Yawancin abincin mutanen wurin 'ya'yan itatuwa ne waɗanda suke da su sai kuma zuma, nono da cukwi da ake kawo musu. Allah ya musu arzikin ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa da kuma na gefen ruwa. Wani babban abin sha'awa game da tsibirin shine mutanensa masu kyakkyawan halaye ne, girmama juna, kula da addini da kuma son baki. Kowanne ka gani babba da yaro, mace da namiji ta ɓangaren ilimi da addini sai abin ya baka mamaki. Sai dai kash akwai wani abu da ke matuƙar damunsu a tsibiran wato wani irin